ka ce sallah muke wa ga maka ana sallah ana magana mu ne wanda ne kadai wani magana ba an ga muku ni jahili ne da zan yi magana